من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kunga kamar yadda an ka saba da karatun nan matsala ta gitta shi yasa kuma sai gashi an samu cin wasu mintuka kila wasu kusan sa abin da faru na rasuwar nasiru E, da can muke yanzu Allah shi mai rahama to a muna cikin littafin askari fatahul jawad muna shahi na 446 inda ya ce wata da huliha ko? ko wannan na ba to yace da tadahulinta ina misali ai kamar ba gano da malam sani ta yi ai mun so ai bayan tadahulinta bayani da tawafuki da mi tun harkon za a shigo su to sai ni gana ta a gargada a gargada za a yi bayani abu bari hanyar Allah kai mana rage kamin a cikin da karatu don yanzu mun makara ko ah, wato abinda ake kira ta dahuli yanzu kamar misali nan inda ya zan wata farilla ta shiga cikin wata ana iya samun wani farali cikin wani farali don haka kanu sun yi ta dahuli yanzu kamar an ce ka yi ni wa bintin wa arba'ati ashika kaga tadahuli kenan inda mutum ya mutu ya bar mata ne na aure biyu sannan ya bar ɗiya ta tsatso ko sannan ya bar shakikai guda hudu to tunda ta yi tadahuli ta daribul akasara sai ka bugi akasar menene akasar yanzu nan zaujata ni sannan da bintu da ta shika to ashe idan ana son a asalin matsala daga takwas ya an ka buga takwas mata aure mi a gare su to kaga tunda sun samu ɗaya yana rabuwa gare su sai ya raban gatari to ya dai ɗaya cikin takwas saura nawa to ɗaya tana da niski ita tana samun nata kaso hudu ko? to saura nawa to kaga uku su kuma yan uwa bai rabuwa gare su don haka sai mu dubi kanun matan gaju sannan mu dubi kanun yan uwa sai mu samu su yi ta dahuli da duk biyu ɗin nan su yi ta dahuli cikin hudu ya an ka shigar da biyu cikin hudu ba su ɓacewa eh to don haka in mun ka same sai mu sai mu isu da mafi yawa sai mu buga ta cikin takwas ita ce asalin matsala in ka ɗauki wato kanun mata biyu sai ka ɗauki ɗiyar can guda an ka guda hudu sai ka ɗauki uku sai ka bugi ka ɗauki uku sai ka bugi uku da ita ka ɗauki biyu ka bugi uku da ita bajiwon nau kenan to shidda sai ka bugi shidda cikin asalin matsala, eh? sai ka buga shidda cikin asalin matsala, eh. ko? a'a uku za ka ɗauka sai ka bugi takwar da ita shi da uku ko? hudu za ka ɗauka hudu kanun yan uwa eh. ba zuwa mafi yawa ba daga cikin masu gado sun suka buge cikin takwas eh, da habalun kenan eh, da habalun to in ka buga shi haka nan lokacin da an ka buga takwas nawa an ka ba mata eh to yanzu bari mu ba su mu ba su abin nan ba su hudu kowa ba hadidu Eh? lokacin da an ka buga abin nan hudu nawa an ka ba yan uwa to su a asibai na a kusa sani da bari mu ɗaya rabon ba ta sha shidda in mun ka ba ta sha shidda mun ba mun ba mata dudu ba hudu an ka ba su ba to su ko yan uwan nan kowa mu ba su uku mu gani eh ta kare ko eh, Ta za a nan ta ka inganta ba ka nan an kai karatun ga asalin ta daga uku daga hudu to sai mu zo wata masulihima shi kuma ta masulinsu to adadul fariƙai da ake ake bada ta masulin gare su nau'in mutanen gari ka ta yi ni, wa ni, kamar inda an ka mutu an ka ban mata biyu an ka ba shaqiqai guda biyu ko ba haka ba mata guda biyu sannan da shaqiqai guda biyu a ahaduhuma mafi mas'alati guda za ka bugu cikin mas'ala da matan ga biyu da shaqiqai biyu su nawa kenan to sai ka hudu ɗin ga sai ka ɗauko biyu sai ka bugi hudu da hunko takwas kenan to in ka buga takwas can lokacin da mai mutuwa ya mutu ya ban mata ne ya bashi kai ne guda biyu ni mata ka so cikin kayan nan eh suna son rubu'i to cikin takwas mi a rubu'i cikin takwas hmm. matan gabi ko a bata guda saura nawa saura shidda to shidda rama an ce shaƙiƙa ne ko ko a bashi uku magani to shi na mallan ya ce da rabta a hadoma mafi matsala ta kunu min samaniya ce sai matsala ta zan daga takwas wa in wa baqa ja'alta wa salai asalaini wa amilta kama ta ƙaddama. to shi tawafuki akwai yan an cewa baqa ɗin nan tabayuni na nan ciki Ta masu na nan ciki sannan ta na nan ciki amma na farko a tabayuni ba ya ce wa wa abinta kamata kaddama ba to misali yanzu kaddara za ka yi a gasi a gani ko ka iya mai mutuwa ya mutu ya ban mata na yi guda du ya ba yan uwa uku na wajen uwa ya ba ammi muna tare da ku matan aure biyu ya bari ba can an ce ka ta yi ni ba to shi na yake ce maka in wa baka ne a asalaili wa amilta kama ta kaddama kama ta kaddama mata ciki duk farin langa da muka buga akwai mata ko babu to yanzu mai mutuwa ya mutu ya ban mata ne guda biyu ya ba ƴaƴa ne ya ba ƴan uwa ne li ummai guda hudu guda uku ya ba ammi ammi kanan uba to in muka duba nan asalin matsala wato yana faruwa daga wato shidda domin akwai biɗar rubu'i akwai bidan sulusi eh, daga shaɗi akwai biɗar rubu'i akwai bidan sulusi to amma abin da za a yi sai ka ɗauki matan nan biyu sai ka bugu ɗan uwan nan uku ka sa baƙi uku sama ka sa baƙi biyu ƙasa bajul shidda asalin matsala daga nawa daga sha biyu to sai ka sa sha biyu nan sai ka bugi sai ka sa shidda din ka bugi sha biyu sai ya tashi saba'in da biyu to iya tashi saba'in da biyu nan zai inganta don haka ashe kenan nan da ka buga saba'in da biyu sai ka ba matan aure nan tara tara tara tara za ka ba su sai ka ba ƴan uwan nan uku ma ƴan uwan nan uku li'umai ka ba su takwas takwas mu gani sai ka ba li'ummi sai ka ba ammi 29 tara ina masu lisani ba kun ci kuna da kwakwalita ga kai ba mata aure tara tara za a ba tara biyu a ba al'ummai takwas takwas uku hada su eh arba'in da biyu sai ka ba shi amin ga ishirin tara a tara tara biyu takwas takwas uku sha ishirin da tara eh talatin sun karage kenan go saba'in da na haka tara tara biyu takwas takwas biyu eh uku 24 19 eh? eh ga wani shi kwace 73 shin tara tara biyu sha takwa takwa uku 20 nauke nan waɗanda ishirin da 24 waɗanda su ko 18 42 to sai su kwashe ami ba talata anan ba to su ana ami to sai ni fata bayanuhu ma